karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurari akan mita shida. Hawa Halliru Gwangwazo. Mai sauraro barkanmu da yammaci da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran. An fitar da sabbin alkaliman adadin 'yan Najeriya da suka mallaki katin shaidar dan ƙasa da kuma jihohin da ke kan gaba. Bayan shafi watanni shida ba sa ga maciji da juna shugabannin Faransa da Algeria sun ɗinki barakar diplomasiyyar da ke tsakanin su. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin laftawa ƙasashe a faɗin duniya haraji. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Hukumar da ke rajistar 'yan Najeriya ta ce kawo yanzu ta baiwa mutane miliyan 117 katin zama ɗan ƙasa, inda ta ce kashi kusan 57 na waɗanda ta yi wa rajistar maza ne, yayin da mata ke da kashi kusan 44. Jihohin Lagos ta Kano su ne kan gaba da adadin masu rajistar mafi yawa a ƙasar da ya doshi miliyan 23. To shin kowane tasiri irin waɗannan alƙalma ke da su ga gwamnati? Ga abin da Dr. Nazifi Wada mai gata Atari malami a jami'ar tarayyar da ke dutsen jihar Jigawa yake cewa. To dama ka san su a irin waɗannan alƙaluma na sanin ɗan ƙasa da ƙididdiga yana taimakawa ne wajen abin da ake cewa plan. Idan gwamnati za ta ƙaddamar da wani abu ta san yawan mutanen wurin ta san me ya kamata ta kai ta san me ake bukata. To babban abin shine gwamnatocin su suna kan tsari na sanin wato ainihin ƙididdiga dan a wato ainihin samar da ayyuka wanda zai taimaki wannan al'umma wani tambayar da ita gwamnati ya kamata ta amsa domin mafi yawanci zaka ga hankalin gwamnatin bai tafi ba kan talakawa bai tafi kan misali mu san ƙididdigan mutanen da muke da su a wuri kaza domin in mun zo da tsari kaza ya amfane su ba to sai ga wani lokacin kamar wannan alƙaliman amfanin ba wani abu ne wanda za a gani a taba a yaba Dr. Nazifi Wada mai gatari malami a jami'ar tarayya da ke dutsen jihar Jigawa. Rahotanni daga yankin kudu maso kudancin Najeriya na cewa matatar man kasar da ke birnin Fatakwal ta samu nasarar shafe kwanaki 180 tana aiki ba tare da fuskantar tangarɗa ba. Sai dai wasu bayanai na cewar har yanzu matatar ba ta fitar da adadin tataccen man da aka tsara za ta rika yi a kowace rana. To jan jin gaskiyar lamarin wakilinmu na yankin Niger Delta Murtala Adamu ya aiko mana wannan rahoto daga birnin Kano. là bạn. Wani mazaunin yankin kenan da yake cewa ba sa ganin wani alamomi da ke nuni da cewa ana aiki a wannan matatar. Ya kuma kara da cewa tsawon da lokacin da ake ta maganar ana fitar da mai a wannan matatar san ba haka yake ba. Tsawon shekaru 24 da na shafe ina rayuwa a nan. A lokutan baya da matatar ke aiki, ina ganin motoci 15 zuwa 18 suna fita da mai a kullum. Ana dai faɗa wa duniya ne matatar na aiki, amma mu dai da muke nan mun san ba gaskiya ba ne. Domin tabbatar da halin da ake ciki na maganar lodin mai daga matatar Abubakar Shehu wani direban tanka ne kuma ya min ƙarin bayani kamar haka. Ba a fara lodi ba bare a tabbatar da menene ma yake tafiya a wannan matata. Sannan ita wannan matata ita kaɗai ba za ta iya wadatar da Najeriya ba. Shugaban da ke kula da sashen da ake lodin mai Dibiya zaya ya musanta labarin yana mai cewa 'yan Najeriya su manta da jita-jita da ake yadawa kuma yana tafiya daidai. Ina so 'yan Najeriya su fahimci cewa raɗe-raɗin da ake yi na cewa matatar mai ta jihar Rivers ba ta aiki ba haka bane ni shaida ne muna lodin mai kullum masu shari'a kan al'amuran yau da kullum irin su kamar Jamil Lawan na cewa gwamnati bata shirya gyaran wannan matsala ba a gaskiya maganar matatun mai na Najeriya gyaran su wannan kawai yaudara ne kawai gwamnatocin Najeriya suke ma yan kasa hatta gyaran kansa kawai yaudara har yanzu dai yan kasar na fatar ganin gwamnati ta gyara sauran matatu irin na jihohin Kaduna da Bayelsa Murtala Adamu Kalaba Rafi Gidajen mai a jihar Legas sun kara farashin man fetur daga Naira 860 zuwa 930 a duk lita, wanda ya sanya al'umma biyan ƙarin Naira 70 kan ainihin farashin da suke biya a baya. Wasu daga cikin gidajen man Legas kamar su mrs da Arduva da Hedin da ke da kyakkyawar alakar kasuwanci da Dangoten su ma sun ƙara farashin. Wannan dai baya rasa nasaba da dakatar da sayar da mai da Naira da matatar mai ta Dangote ta yi a wani yanayi da ake sa ran za su cimma matsaya tsakaninta da gwamnatin tarayya domin ci gaba da sayar da mai da naira ga 'yan kasuwa wa'adin farko na tsarin cinikin man tsakanin gwamnatin tarayya karkashin nnpc da kuma wato kamfanin mai na dangote ya kare ranar 31 ga watan maris na shekarar 2025 wanda ya bayar da damar samun saukin farashin gwamnan jihar oshun ademola adeleke ya yi barazanar tuɓe shugabannin gargajiya na yankunan ilobu da ifon da kuma erin olson idan har suka gaza samar da zaman lafiya a rikicin kabilanci da ke ci gaba da afkuwa a yankunan su gwamnan ya yi gargaɗin ne bayan rikicin baya-bayan nan da ke faruwa a yankunan uku wanda ya sanadin rayukan mutane da dama da kuma ma kone tarin gine-gine ko da yake gwamnan ya sanya dokar hana zirga-zirga a yankunan saboda kwantar da tarzoma. kasashen kungiyar ies da suka kunshi nijar mali da burkina faso sun samar da wani haraji na musamman na kaso kasa da ɗaya akan kayayyakin da ake shigowa da su a wajen ƙasashen da mamambobin ƙungiyar yemuwa ba wato ta masu amfani da kuɗin bai ɗaya na sefa dr mahamudu musa kallamu masanin tattalin arziki a jami'ar agadas da ke arewacin jamhuriyar niger ya yi mana tsokaci a kai to shi ma wannan sifili da digo biyar da za a biya za a ɗauke shi ne daidai ga daraja haja za a ɗauka da kuma akwai wani abu da ake ce ma statistic akwai wani abu da aka ɗoka ana ce mishi ko a ce haraji su ukun gane za a gama sai a samu daraja haja ta gaba ɗaya sai a buga musu sufili da ɗigo biyar percent sai a sa cikin eh, asusun gwamnati ta fannin haraji na duwan kenan dai abu ne mai mahimmanci kwarai ga kasashen iOS paske abubuwa ne waɗanda in ka yi nazarin su ka diba ga ini abin daga shigo mu waɗanda kasashe tana iya a ce ga hota an samu kuɗi waɗanda za su kai dangantakan miliyarori ta fannin wanga eh, tsari da sun kai. Dr. Mahmudu Musa mu masanin tattalin arziki a Jami'ar Agadez da ke arewacin jamhuriyar Nijar. So labarin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da takwaransa na Algeria Abdulmajid Tebboune sun amince su daidaita dangantakar su da ta yi tsami kamar da wata sanarwar haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu ta bayyana. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani. Sanarwar ta ce shugaban Faransa Emmanuel Macron da takwaransa na Algeria Abdulmajid Tebboune sun yi wata doguwar tattaunawa ta gaskiya da zumunci game da alakar da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma hanyar warware tsamin dangantaka na baya-bayan nan. Sanorar ta kuma ce tuni shugabannin biyu suka amince su dawo da haɗin gwiwar tsaro da kuma baƙin haure. Sanarwar haɗin gwiwar ta kuma ce ministan harkokin wajen Faransa Jean-Noel Baro zai ziyarci ƙasar Algeria a ranar Ladin nan sannan shugabannin biyu za su yi wata ganawar ƙeƙe da ƙeƙe nan ba da jimawa ba. Dangantaka tsakanin Algeria da Faransa na ƙara taɓarɓarewa musamman a bara lokacin da Algeria ta janye jakadanta daga birnin Paris saboda goyon baya da Faransa ke baiwa Morocco kan mallakar yammacin Sahara mai ikirarin cin gashin kai. Sai kuma kama wani marubuci ba faranshe ɗan asalin Algeria bulem Sal a Algiers bisa zarginsa da zagon ƙasa ga tsaron ƙasa. wasu rukunin masu zanga-zanga sun taru a babban birnin kasar zimbabwe inda suke neman shugaban kasar emerson nangwagwa ya bar mulki an baza jami'an tsaro ranar litinin a harare da bulawayo domin hana duk wata taruwar jama'a wuri guda a wani yanayi da har yanzu ake tunawa da juyin mulkin shekarar 2017 wanda ya baiwa nangagwa mai shekaru 82 zama shugaban kasa da ya kwace mulki a hannun robert mugabe shugaban kasa na farko bayan samun yancin kan kasar akalla mutane biyu aka kashe a wani hari da aka kai sansanin 'yan gudun hijira a dafur na arewacin kasar kamar yadda wato arewacin sudan kamar yadda majiyar lafiya ta bayyana wa kamfanin dillancin labarai na efi tana mai dora alhakin hakan kan mayakan arasaf majiyar daga asibitin saudi na babban birnin jihar el fashir ta bayyana cewa harin da aka kai kan sansanin abu shuk ya ba mutane wato ya bar mutane bakwai da raunuka ko da yake dama wata kungiyar agaji ta ce an ga yadda aka rika harbo bama mai da kuma tashin jirage marasa matuka a birnin To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ƙungiyoyin agaji a yankunan da girgizar ƙasar da ya afko a Myanmar ta fi shafa sun ce akwai matukar bukatar muhalli abinci da ruwan sha yayin da adadin waɗanda suka mutu ya zarce bakwai amma sun ce akwai yiwuwar yakin basasar ƙasar ya hana kayayyakin agaji isa ga masu bukata Michael Kudusan ya haɗa mana rahoto. A wani jawabi da ya gabatar a talabijin a wannan talata, jagoran gwamnatin sojin Myanmar Min On Hlaing ya ce adadin waɗanda suka mutu ya haura dubu biyu da ɗari bakwai kuma yana iya ƙaruwa zuwa sama da dubu uku nan gaba kaɗan. Ya ƙara da cewa mutane dubu huɗu da ɗari biyar da ashirin da ɗaya sun jikkata, kana ɗari huɗu da arba'in da ɗaya sun ɓace. girgizar kasar mai karfin maki 7.7 wadda ita ce mafi karfi a kasar ta kudu maso gabashin asiya a cikin sama da shekaru 100 ta lalata wurin sujadar mabiya addinin hindu mai ɗimbin tarihi da kuma gidajen zamani da dama Ƙungiyar agaji ta IRC ta ce akwai buƙatar gaggawa ta muhalli, abinci da ruwan sha a wurare kamar Mandalay kusa da ainihin inda girgizar ƙasar ta auku. yakin basasan da ake yi a myanmar kasar da sojoji suka karbe mulki a shekarar 2021 ya kawo tasgaro a kokarin da ake na kaiwa ga waɗanda suka ji rauni da waɗanda suka rasa mahallansu Ƙasashe a faɗin duniya sun shiga zulumi akan abin da ka iya biyo bayan matakin da shugaban Amurka Donald Trump ke shirin ɗauka na lafta musu haraji a gobe Laraba biyu ga watan Afrilun da muke cike ne wanda ranar da ya kira ranar 'yanci ake sa ran Trump sai sanar da ɗaukar matakin da ya ce zai shafi dukkanin kasashe domin tsayar da adalci kan cinikayyar su da Amurka. Domin jin yadda masana siyasar duniya ke kallon wannan mataki, mun tattabi Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa da ke Najeriya. babban illar wannan abin shi ne cewa karfinta zai ragu a duniya tasirinta zai ragu a duniya sannan kuma su kan tsarin kasar amerika za su rika sayan abubuwa da tsada saboda duk kasashen duniya su ma za su daura masa yadda shi ma yake daura masa amerika za ta ji jiki abin da ya sa amerika za ta ji jiki shine cewa yan kasar ta za su saboda za su rika sayan abubuwa da tsada yanzu misali yanzu ai lokacin biden abin da aka rika yi motocin electric vehicles din nan wanda aka rika shigowa daga China BYD kafin Biden ya zo tax kamar wajen kashi goma ne amma kafin Biden ya gwamba gwamnati sai da ya kai wa'annan motocin kashi ɗari ko kuma fiye da ma kashi ɗari ribar da Amerika za ta samu tana ganin kana kwararta misali kamar irin ƙasar Canada akwai abubuwa da suke shigowa da su kusan ba a cajin ɗinsu da ya? kamar irin na agowa da na gaya maka ai ka san da ba su cajin ko komai komai akai so kaga in ya fita daga wannan yarjerin nan to abu ne wanda za ka ga cewa ribar da tax ɗin da baya samu a wancan duk zai rika samun su masanin siyasar duniya dr abdulhakim garba funtuwa zanga-zangar nuna adawa da motocin tesla mallakin elon musk na ci gaba a fadin duniya a wani yanayi da masu zanga-zangar ke adawa da salon mulkin na hannun daman trump on wato musk zanga-zangar ta kuma lalata motocin na tesla ya kara tsananta tun daga watan janairu bayan musk ya fara aiki a wani sabon sashi na musamman a gwamnatin amurka wanda ya janyo rasa cinikin kamfanonin tsawon watanni biyu da suka gabata alkaliman asusun wa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce isra'ila ta kashe kananan yara da yawan su ya kai 322 cikin kwanaki goma da suka gabata a raran da take ci gaba da kaiwa sassan gaza azumin bashir aminu ta hada mana rahoto alkalman da unicef ta fitar ta ce a jimilla kananan yara fiye da dubu goma sha biyar ne isra'ila ta kashe cikin kusan watanni sha takwas da ta shafe tana yi wa yankin na gaza lugudan wuta kuma daga lokacin da ƙasar ta katse yarjejeniyar tsagaita wutar da ke tsakaninta da hamas ta kashe kananan yaran da yawan su ya kai ɗari uku da ashirin da biyu tare da jikata wasu ɗari shida da tara a cewar unicef galibin ƙananan yaran da isra'ila ta kashe na rayuwa ne a sansanonin wucin gadi baya da hare-haren ƙasar ya rusa gidajensu tare da tilasta musu barin muhallansu cikin waɗannan adadin yara har da tarin waɗanda isra'ila ta kashe suna tsaka da bukukuwan sallah wato a ranar idi da washe gari galibinsu sanye da tufafi da kuma adon sallah kamar yadda hotuna suka nuna a cewar unicef yanzu haka akwai jimillar ƙananan yara fiye da dubu talatin da hudu da isra'ilan ta jikkata cikinsu har da waɗanda yanayi ke nuna yiwuwar sai an yanke musu wani sashi na jiki wannan alkalma na who na zuwa a daidai lokacin da isra'ila ke amsa laifin cewa tabbas so sojojinta ne suka buɗe wuta kan motar jami'an agaji ko yake amurka ta ce laifin hamas ne Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi takwaransa ne Ukraine Volodymyr Zelensky da kokarin fita daga yarjejeniyar albarkatun karkashin ƙasa wadda ƙasashen biyu suka cimma a wani yanayi da ya barazana da cewa Zelensky zai fuskanci babbar matsala idan ki amincewa da yarjejeniyar ko da yake Ukraine ta bayyana cewa sharɗin yarjejeniyar sun sauya matuka a kwanakin nan inda Zelensky ya buƙaci ƙara nazari kan yarjejeniyar. Dakarun Isra'ila sun umarci mutane dubu ɗari da arba'in su tashi daga Rafa na kudancin Gaza abinda da ke nuna cewa suna gab da kaddamar da har a yankin majalisar ɗinkin duniya dai sai allah wadi da lamarin inda ta bayyana cewa ana tilasta wa al'ummar falastinawa barin wani wuri zuwa wani wuri ma mara tsaro china ta fara wani atisayen soji na haɗin gwiwa tsakanin sojin ƙasa da na sama da kuma dakarun atlari a kusa da taiwan a wannan talata a matsayin jan kunne ga yankin da ke neman cikakkiyar cin gashin kai inda ta bayyana shugaban yankin Leng tai a matsayin cima zaune. Karfe biyar da mintuna sha biyar. taken labarin wasanni kenan ga captain nura ado suleiman ya shigo barka da shigo to barka da kokari hawa to bari mu je bangaren ku mata mu fara mm-hmm. da wato wasan kwallon tennis mm-hmm. inda fitacciyar 'yar wasan tennis din a duniya dariya kasatkina mm-hmm. ta sauya sheka daga kasar ta rasha zuwa buga wasanni a karkashin tutar australia to a makon jiya ne dai australia ta amince da bukatar 'yar wasan ta zama 'yar kasar ta dindin ta bata wato katin shaida ko in ce fasfo ya zama ta zama 'yar kasar ta dindindin inda a yanzu kasatkina za ta fara fafa fafatawa a gasar charleston open kenan kin san zaki ji wasannin ita kwallon tennis din zaki ji an ce uh, miami open australian open haka dai open open ce dai za ta kwashi kaya yawa to tun bayan barkewar yaki tsakanin rasha da ukraine mm-hmm. kasatkina ta fada cikin rukunin dukkanin yan wasan motsa jiki na rasha da kasar belarus mm. da hukumar kula da wasannin motsa jiki ta duniya ta haramta musu mm. shiga wasanni mm. a karkashin tutar kasashen su sai dai su zama a 'yan independa wato sun shiga a ɗaiɗaikun su da kansu kenan mhm. yauwa to bari mu koma bangaren kwallon kafa inda yau ake komawa wasannin premier ingila inda a yau din kungiyoyi shida za su haska a wannan gasa mm. cikin waɗannan kungiyoyi ko akwai haɗuwar arsenal da fulham sai wolves da west ham united akwai kuma nottingham forest da manchester united kenan mm. to idan muka tsallaka spain kuwa haɗuwa ce za a yi tsakanin real madrid madrid da real sociedad a karkashin gasar copa del rey matakin wasan gab da na kusa da na karshe kenan mm. a haduwar farko tsakanin kungiyoyin biyu real madrid ce ta yi nasara da kwallo ɗaya mai ban haushi a gidan sociedad mm. kuma a wannan karan wasan zai gudana ne a santiago bernabeu sai dai mu ce sai abin da hali ya yi mm. domin sai yadda ta yiwu na kuda ɗakin mai ya kwallon kafa ce an san yadda za a fara ta amma ba a san yadda za ta kare ba magoya baya suna nan suna dakon ganin ba kowa yana so ya ga cewa bangaren da yake goyawa baya ne ya nasara to amma dai za mu jira mu gani kwarai kuwa to bari mu sake komawa ingilar inda kungiyar chelsea ta sanar da dafe riba ta fam miliyan 468 a kakar wasa ta banar take shirin karewa a watan yuni duk da cewa adadin kuɗin eh, wato na kafin azabtar haraji ne ne mm. ana iya cewa ita kungiyar chelsea ta yi sa'a domin kuwa ta samu wannan ribar ne duk da cewa ta fuskanci raguwar yawan kudaden shigar ta saba samu a baya mm. idan aka kwatanta da ribar fam miliyan 512 mm. da ta samu a waccar kakar wasa da ta gabata wadda ta kare a cikin shekarar 2023 kenan to har wa yau dai muna godiya To yanzu kuma sai sharhin jaridu ga Umar Sani ya shigo. To hawa gaishe ki sanar da kokari. Mm. Bari mu faro sharhin jaridu daga nahiyar Turai inda batun hukuncin haramcin tsayawa takara na shekaru biyar mm. da aka yanke wa fitacciyar 'yan siyasar Faransa ta mm, jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi wato Rassemblement National Marie Le Pen yamma mai aksarin jaridu a Faransa. Ali misali jaridar La Croix ta ce hukuncin da aka yanke Marie Le Pen tamkar girgizar kasa ce a fagen siyasar Faransa da kuma cikin jam'iyyar ta. to jaridar la liberation ita ma ta ce hukuncin ya rufe marine le pen hanyar tsayawa takara a zaben 2027 mm. ko da yake rumfunan zaɓe ne za su raba gardama mm. to le figaro ita ma da ake wallafa ta a faransa ta ce ta rubuta inda ta ce faransa ta dare gida biyu sakamakon wannan hukuncin tsakanin waɗanda ke nema a raba bangaren zartaswa da kuma fannin shari'a da mm. kuma waɗanda 'yan kishi ƙasa ne waɗanda suke ganin a halin da demokrasiya take ciki yanzu to babbar barazana ce ga samuwar ƙasar ba ta faransa to shi shugabannin amurka donald trump da na hannun damarsa mashaki attajiran elon musk mm. dukkanin sun tofa alkar bakin su mm. kan wannan misali trump ya danganta shari'ar da ake mata da cewa makamanciyar irin shari'ar da aka yi mishi bayan ya kasa yin nasara a zaɓe wancan na eh, eh, to shi kuma elon musk ya ce wato mm. kotun na amfani da matsayin ta fiye da kima kin ga kenan kusan za a ce shari'ar gatari irin ta eh, shari'ar gatari gaskiya ne to a amurka ma dai furucin da donald trump ya yi na cewa bai kai da yiwu tsayawa takara don neman shugabancin kasar karo na uku shine ma mari jaridu Amurka. Ranar Lahadi ne kisan Trump ya wata hira da tashar NBC inda ya ce baya wasa da damarsa wajen neman tsayawa takara karo na uku domin wato ya nemi shugabancin Amurka duk da cewa kundin tsarin Amurka a ayarsa ta 22 ya haramta haka. Mm. To wato a matsayin karfafa masa gwiwa mataimakin sa Jidi Vance shi da kansa ya ce galiba Amurkawa na shawar ganin wannan abu ya faru wato zarce ke hanya kuwa hakan ne to kin san wannan batu na wato ba bakon abu bane na tazarci a amurka mm. saboda akwai tsohon shugaban amurka franklin roosevelt mm-hmm. so hudu yana shugabancin amurka mm-hmm. ko da yake bai kai ga karasa wa'adin mulkin sa na hudu bayan rasu a shekara ta 1945 mm. eh, kin ga kenan ba sabon abu bane amma dai ya sassauya kudin tsarin mulki ya zarce to jaridu abin da suke faɗa a cewa suke trump ya nemi yana koyi da wani abu a karon farko trump ya koyi wani abu daga afirka kisan shugabannin afirka ne yawancin su yan kama karya kuma dai shi yake koya musu to sai aka ga cewa zuturab yana nemo yayi koyi wato tazarci yake so yayi to wasu sun ce ma in yayi ai ya daure su kenan za su ci gaba da yin to sosai ma kuwa shine aka ce wai Trump yanzu ga yana neman yayi koyi da wani abu ashe wannan batun a Afirka to dai za mu jira mu ga yadda za ta kaya a Afirka bar mu dauki wani batu da dauki hankalin jaridu shine na mm. afuwar da shugaban mulkin sojin kasar Gini mm-hmm. janar Mamadu Dumbiya yayi ma tsohon shugaban mulkin mulkin sojin kasar mm. da diskamara wanda aka yanke hukunci shekaru 20 a gidan yari saboda hannu a kisan masu zanga-zanga mm. kusan 150 a shekara ta alfi da muna umar sani mm-hmm. RFI To duk da gargaɗin mahukunta kan kula da yara yayin bukukuwan sallah domin gujewa batan yara a iya cewa matsalar ta zama ruwan dare game duniya domin a lokuta da dama gidan masu unguwanni da gidajen rediyo na cika da masu cigiya. Mun duba yadda wannan lamari ya gudana wato yake a da magaram ga kuma rahoton Aisha Shehu Kabara. Watan yaran na da nasaba ne da tafiya yawon sallah wasu da iyayensu wasu kuma su kadai. Muhammadu Aliyaro shine mai unguwar Aliyaro da ke karɓar yaran da suka bata ya shaida mana yawan yaran da aka kai masa. Kama sallah wannan ranar da aka yi hawan ƙaho nan muran nan bamu da kwancin hankali. In suka zo ba su iya mai da kansu gida sai a tattaro su a kawo mu nan kan maza kan mata mun samu kamar misalin yaro arba'in da biyar wanda tun daga bayan hawan ƙaho har ya zuwa muran nan gidanmu a buɗe kwana mata da maza basu ganin dare ya yi ko kuma wani abu a ko mun riya gidan sun buga. Wani mahaifi da yarsa ta bata mai suna Tahir da har lokacin da muke haɗa wannan rahoto ba a ganta ba ya shaida mana halin da yake ciki. Allah akwai damuwa sosai ma tunda yanzu haka mun tayi gurin baromomi duka gabaki ɗaya ba dace ba. shekarar ta uku ta shiga ta hudu wallahi ba ba ma sakaki ba ne aka ita uwar tana ban daki tana wanka kawai ta huta kan ta huto daga ban daki ta huta kuma shuru hayo wallahi ba a same ta ba Muhammadu Abdulrahmani shi ma mahaifi ne da sai da yarsa ta yi kwanaki uku sannan aka ganta ya yi kira. Ba ƙaramin tashin hankali ba abin da ya kamata jama'a ta yi lokacin da duk mutum ya riga ya tsinci yaro ya kamata a ce ya yi kokarin kai shi wajen hukuma inda za a samu shiga hannun mahaifan shi saboda gaskiya ni an mun mutuwa an yi mun gobara ban taba kaduwa ba irin wannan abu da iya taba ci saboda ban san a hannun da take ba ban san yanayin da take ba da zarar an kula da yaro ya bata hankali na tashi lawan ya'u mai sanarwa a rediyo amfani ya shaida mana yadda suke fama a lokacin sallah daga daren sallah da zuwa yau yara suna bace kwarai suna bace da yawa babu ma kamar da aka hau idi wasu yaran sai ka mamaki ma aka suka bace wani bai kai shekara ɗaya da rabi ba ran sallah yara 21 wanda suka bace ake nema wanda aka kawo kuma wajen 30 ba biyu ran sallah kadai a jiya kuma da dare an yi sanarwa ta an samu an kawo an samu an kawo ba ta iyaka kuma an yi cigi an cigi wanda ana neman uwayensu aksari wasu ana samu wasu kuma sai sun kwana to ko me ke kawo batan yaran dr yahaya da masi masanin zamantakewar jama'a ne ne duba na harko da bunƙasar da gari yayi yaro ya hoto ya bar el unguwar shi kaɗan kuma kan shi sai riga ya ɓaci na ɗaya kenan amma abu na harko da za a leƙa me yake sa ake samun hauhawar su ɓata-ɓatan yara laihi na matakin harko yana wajen uwaye mata wasu kamar da wasa ne a kori yara a ce ku je ko ku yi wasa daga nan kuma wani ya ja wani sun tafi lalle abin yana iya zuwa na batan kai ko babba ma kuma yana iya batan kai a ko'ina amma kuma a fiye da kashi hamsin sakaki ne ke kawo haka a yanzu haka akwai yara da dama da suka bata tun lokacin sallah da iyayensu ba su same su ba haka kuma akwai yaran da ake jiran zuwan iyayensu gidajen karɓar yara da ke garin da magaran to an gaida aisha shehu kabara A baya-bayan ne gwamnatin Nijar ta sanar da cinye dakarunta daga rundunar haɗin gwiwa mai yaƙi da ta'addanci a zagayen tafkin Chadi. sanuwar ta ce an janye dakarun ne domin mayar da hankali wajen samar da tsaro ga bututun man fetur da ya tashi daga ƙasar zuwa jamhuriyar Benin. Akan wannan mataki ne Nura Ado Suleiman ya tattauna da Farfesa Dukko Abdulrahman malami a jami'ar da makaram. Lale eh, shi wannan kuduri da Nijar ta ɗauka ba a bane ba wanda ya kamata a ce yana da kama ban mamaki. dangance da cikin yanayi wanda Nijar take ciki a yanzu musamman haraka bisa Haraka tsaro kuma dangance da irin eh, matsalolin da muke fuskanta a wajen tahiyar da aikin wannan rundunar soji to wannan kasashen kun san tun lokacin da an kawo da wannan rundunar an tambayi duka kasashe kowa ya kawo gudunmuwar shi da kuma kokarin shi wani lokaci a baya chad ta yi barazanar janye dakarunta daga wannan runduna ko saboda mai watakila waɗannan ƙasashe biyu suka fara nura ɗari-ɗari a wannan tafiya abin mamaki ƙasa biyu ne ke bada kuzari cikin su cikin shi wannan tahiyar da ake yi shine chadi da da nijar to dangance da kamar shayewar da wayancan ƙasashen sun kai kamaru da najeriya musamman rashin bada haɗin kai eh, chadi ta bada eh, kamar wata barazana na cewa za ta janyewa to yanzu nijar kutsan gashe wuta ce ta huta wannan hutar nijar da ta yi ba wai yana nuna cewa ne ba nijar ta yi allah wadai da wannan eh, haɗin gwiwar da an kai ta soji ko kuma tana tuhumata da wani eh, rashin raida a'a eh, dangance da irin matsalolin da muke ciki musamman wajen hanyar difa inda muke ganin 'yan ta'adda ke yunkuri na zakuwa su bata bututun mai wanda ke a can cikin yankin difa da wajen yankin tawa to wannan ya sa kamar gwamnatin nishar dole yau ta tsaya ta yi nazari har ta samu dama ta maido soji musamman a cikin wannan yanki inda za su kawo tsaro musamman na kare wannan bututun mai to amma wasu na zaton akwai wasu matsaloli na rashin jituwa da suka tilasta wa nijar janyewa daga rundunar shi wannan kuduri da gwamnatin Nijar ta ɗoka ana ba a sa shi alaka daga wani rashin raida ko kuma rashin jituwa da cikin wannan ƙasashe a'a Eh, salo ne an ka sake kuma haraka tsaro ce musamman wadda ake cewa za a ƙara soji ƙarfi a wannan yanki saboda Nijar ta ɗauki alkawalin cewa za ta kawo agaji za ta kawo eh, kariya ga duka wannan bututun mai wanda ake tamaha shine zai iya hudda eh, wannan ƙasa a cikin wahala dangance da irin abubuwan alherin da ake samu a cikin shi. To a yau waɗannan ƙasashe suna aiki ne a matsayin haɗin gwiwa amma duk da haka ah, suna ci gaba da fuskantar ƙalubale anya janyewa daga rundunar ba zai haifar wa Nijar ƙarin sabbin matsaloli ba musamman ta fuskar tsaro? Lallai Hausawa suna gayi suna cewa saniyar da ta kanta ita kura ke ci. Amma dangance da irin eh, matsalolin da muke fuskanta musamman na harkar tsaro yau Nijar tana da dama ta sauya duka irin eh, eh, wasu ƙudurori musamman wanda za su kawo kwanciyar hankali. Eh, jayewar Nijar daga wannan rundunar ba wai Nijar ta yanke alaka da kasashen eh, eh, wannan haɗin gwiwa ne ba a'a musamman yau kun ga wannan matsala ta Boko Haram da talakurawa yau muna cikin wani yanayi inda Nijar da Najeriya suna tattaunawa akai-akai wadda za su kawo wannan ƙarshen wannan matsala kenan lalle jayewar Nijar ba wai yanke alaka ne ba da waɗannan ƙasashe musamman ta haraka kawo agaji cikin wani yanki na Nijar ko na Najeriya. To Farfesa Dikko Abdulrahman muna godiya sosai da wannan damar. tattaunawar nura ado suleiman da farfesa diko abdurrahman na jami'ar da magaram to da ka zo karshen zagayen farko na labaran amma tun da fari kun ji cewa an fitar da sabbin alkalamin adadin 'yan najeriya da suka mallaki katin shaidar ɗan ƙasa da kuma jihohin da ke kan gaba bayan shafe watanni shida ba sa ga maciji da juna shugabannin faransa da algeria sun ɗinki barakar diplomasiyyar da ke tsakanin su shugaban amurka donald trump na shirin laftawa ƙasashe a faɗin duniya haraji. yanzu bari mu shakata da wannan. abun mamaki kayanta ne abun labari mutum ɗaya shi ke sirri in kun kai biyu to ba sirri ashe buki an ka ce fa bai da amana ayyar yaryar lori don kusa don kaji kan sajo